Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini uku ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji kace na can siyasa da ya barke tsakanin bangaren gwamna Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar najeriya honorable yakubu dogara wanda kwanan nan ya canza sheka daga pdp zuwa apc kamar kowane daren litini yau ma sani shu'aibu malumfashi na tafa da rahoto na musamman wanda yau zai yi ne kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona murtala sanyi na kuma zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya mai yiwa ba za a taɓa samun maslaha wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ba a cewar hukumar lafiya ta duniya ta who yayin wata tattaunawa da manema labarai a ranar litinin dr tedros adhanom shugaban hukumar lafiya ta duniya ta who ya ce yawancin allurar rigakafi yanzu suna cikin matakan gwaji na uku a asibiti kuma dukanmu muna fatan samun wasu ingantattun allurar rigakafin da za su iya taimakawa mutane daga kamuwa da cutar Ko da yaya babu wata maslaha ta nan take a wannan lokaci kuma wata kilma ba za a taɓa samu ba. Adhanom ya yi kira ga dukkan ƙasashe da daidaikun mutane da su ɗauki duk matakan da suka dace na yaƙi da cutar waɗanda suka haɗa da bin diddigin waɗanda suka kamu da ba da tazara da kuma sa takunkumin rufe baki da hanci. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya soki wata babbar mai ba da shawara kan cutar coronavirus a fadar White House. Bayan da ta faɗi ma talabijin na ƙasa cewa cutar tana yaɗuwa ta wata irin fuska a yankunan karkara da sauran biranen ƙasar. Cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa, Trump ya ikirarin cewa a mafi akasarin ƙasar ana samun ci gaba a yaƙi da cutar. Saboda haka a buɗe makarantu. kalaman na trump na zuwa ne kwana guda bayan da dr deborah briggs wacce ke cikin kwamitin yaƙi da cutar da fadar white house ta kafa ta faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa an shiga wani sabon mataki abin da ake gani a yau ya bambanta da abin da aka gani a watannin maris da afrilu saboda haka ga duk wanda ke zaune a yankunan karkara ba ku tsira daga wannan kwayar cutar ba. gwamnatocin kasashen tarayyar turai suna ta tashin ganin sun samar da tsare-tsaren da za su dakile barkewar cutar ta coronavirus a karo na biyu wacce ake tunanin za ta sake barkewa nan gaba a cikin wannan shekara ƙwararru sun ce abin da ake gani a yanzu barbashin barkewar cutar ne wacce aka gani a karan farko a halin da ake ciki kuma gwamnatoci a nahiyar suna ta ƙoƙarin ganin sun kaucewa rufe ƙasashen nasu gudun kada su kara karya tattalin arzikinsu da tuni yake cikin wani mawuyacin hali. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce idan aka sake rufe ƙasar a karo na biyu hakan daidai yake da tada bam ɗin nukiliya. Ministan harkokin wajen ƙasar Lebanon ya yi murabas daga mukaminsa. A yau Litinin Nasif Hiti ya miƙa takardar aji aikinsa inda ya gargaɗin cewa matsalar komar da tattalin arzikin da Lebanon ke fuskanta rashin mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsala na iya zama babbar barazanar da kasar ba taba gani ba tun bayan yakin basasan da aka yi a cikin wata sanarwar da hiti ya fitar ya ce na lura cewa akwai ubannin gida da dama a ƙasata waɗanda ke da ra'ayoyi masu karo da juna muddin ba su haɗa kansu don su ceci al'ummar lebanon ba ba fata nake yi ba kowa da kowa zai shiga uku kiti ya ƙara da cewa lebanon na cikin haɗarin zama ƙasar da za ta zamanto komai baya aiki babban jami'in diplomasiyan ya zama ministan harkokin waje ne a watan janairu a gwamnatin ta firayim minista hassan diab rahotanni sun nuna cewar kiti ya shiga yanayi na takaici sanadiyar sukar da diab ya yi ga ministan harkokin wajen faransa jean yves le yayin wata ziyara da jami'an diplomasiyan na Faransa ya kai Beirut a kwanan nan. Ma'aikatan kashe gobara na Italiya da masu ayyukan sakai da sojoji na musamman suna aiki ba dare ba rana domin shawo kan gobarar daji da take kan laƙumi ɗaruruwan hektoci a yankin Lakila da ke gabashin Abruzzo. har ya zuwa yinin jiya lahadi wata dajin na ci gaba da ci wacce bayanai suka yi nuni da cewa da gangan wasu suka kunna ta magajin garin la'akila ya fitar da sanarwa a shafinsa na facebook yana mai cewa jirgin sama hudu helikofta uku da sama da mutum da hamsin ne suke kokarin shawo kan gobarar ma'aikatan kashe gobara na amfani da jirgi mara matuki a kokarin da suke yi na gano asalin inda wutar ta taso labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu ɗaya tilo daga Baucin Yakubu. Inda kace na cin siyasa ya barke tsakanin bangaren gwamna Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara wanda kwanan nan ya canza sheka daga PDP zuwa APC. Abdulhab Muhammad gare ka. To masu sauraron mu saboda wasu matsaloli da suka sha mu ba za mu iya kawo muku wannan rahoto a halin yanzu ba. a saurare mu a shirye-shiryenmu na gaba yanzu kan a ɗan shakata da wannan. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji kace na can siyasa da ya barke tsakanin bangaren gwamna Abdulkadir Bala Muhammad Auren Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya wannan Rabul Yakubu Dogara wanda kwanan nan ya canza shekara daga PDP zuwa APC. kamar kowane daren litini yau ma salisu abu malumfashi na tafa da rahoto na musamman wanda yau zai yi ne kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona murtala sanyi na kuma zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa ga da Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoto na musamman wanda sani shi aiwa wani fashi ke tafi da shi kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona kamar yadda hukumomi suka yi ta kiran ayi. Sani gare ka. A da sani wani malumfashi. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Murtala Faru sanyi na da mu na gaba. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. To masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari sai an gabatar da shirin da Julie Lewis Station wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalabashi Garba ka gani ba ka ya kyala zalunci ba walle walle mana ta dauki kama karya karya mu magana gobe ba mu ne ba batun mamagunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba ya tausa al'umma ba burinsa kawai shi ya tara arziki dan zamba har su ke shi ba azalumai ba sa kaucewa haka haka walle walle mana ta dauke kama karya sauna ne za mu amince a zalimi a jagora ba. Walle walle muna ta ɗauki kama karya. Magana gobe ba mu ne Shugaba mai kirki burinsa daga adalci ne. Jagoranci ya mai da al'ummar samu ya sake su su hanya ba walle walle ta ɗauke kama bari mu kawo muku rahoto na musamman wanda sani sha'ibu malumfashi ke tafi da shi kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona kamar yadda hukumomi suka yi ta kiran a yi sani gare ka dogaro da kayan shine babban matakin bunƙasa tattalin labarin kasashe inda da nufin manoma da al'ummar kasa su amfana da wannan shirin dogaro da kanmu al'amarin ya fara yin tasiri sai dai kuma kash lamarin ya ci karo da halayyar mu ta 'yan Najeriya. Yanzu farashin shinkafa bai da kai, duk da ka je sai ka ji an ce maka ta ƙara yin sama. Shin me ke dalili? Abdullahi Rogo na kamfanin sarrafa shinkafa ta ASM Rice ya yi mana ƙarin bayani. Yanzu dai a nan kusa-kusan nan in ka je kana neman shinkafar ma ba ma za ka samu mai kyau din ba. In kana son mai kyau sai ka je nesa daga inda kake misali kamar daga Kaduna zuwa Sokoto zuwa Maiduguri zuwa Yobe sai ka je waɗannan guraren nesa nan za ka samu shinkafa shinkafa mai kyan da za ta baka abin da kake nema to transport da za a kashe zuwa daga gashuwa zuwa nan shi ke haifar da kuɗin da take ƙara yi kuma duk da haka wanda zai sai guda ɗaya dubu sha tara wanda zai saya kuma ya dan sara ne muna sayar mishi dubu sha takwas da ɗari biyar duk daga cewa daga bai muke samu to ko kun samu mishkila a lokacin da aka hana gazirgan zirgan manya-manyan motoci jiha zuwa jiha kana tafiya a boye ka tafi a boye ka dawo wannan ya isa ya bisa da dan abubuwan da zaka kashe akan hanya na ma'aikata masu motan masu ma kansu sun ninka kuɗi wajen ɗaukowa dattijo ina mafita ga. mafitar dai shine gaba ɗaya dai mu koma ga Allah mu yi gyare gyaren halayen mu shinkafar akwai ta gaske an ɓaɓɓoye ne ana jiran dai wai tafi haka sannan a fito da ita tsakanin da Allah akwai shinkafa ba za su fitar da mai kyan ba mai kyan suna jiran ta dan hau to babu wani irin taimako da za ku nema wajen gwamnati ni ina roƙon gwamnati ta sa ido akan control din na price akan abinci don talaka ya ji sauki yanzu babu da so ake samu gwamnati take sawa dama yanzu ba a sa ba gaskiya shi sa kowa yake cin karen shi ba babbaka yanzu da kana nufin ku ku sayo shinkafa ku ku sarrafa ku komai su suke ba ku farashin da za ku sai da ba eh. kwarai da gaske ai ban manta ba zan iya tuna na yantin kaza ba amma dai zamanin wancan shugaban kasar nan Yakubu Gawan eh. ni dan kasuwa ne a jihar Kaduna nan a Central Market eh. muna da masu zagayo mu su zo su tambaye ka nawa ne kaza in ka faɗi abun suka ji ya haura wannan dalilin zai sa su kama ka malam abdullahi rogo to a halin yanzu dai ana sai da shinkafa kilo hamsin akan dubu ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu wannan kuma ya danganci ga kyanta al'amarin ma ya kai ga taliya wacce ake sarrafa ta a nan gida najeriya To komi ma'auna tiya da mudu za su ce game da wannan al'amari. sunana maman juli ka gani in muka je kasuwa yanda mun sai shin zamu yi lissafi nawa ne ya kama a mudun da muke sayar sai mu sayar da shi a farashin so yanzu nan gaskiya kayan yana kara farashi ne kamar masara yanzu muna sayi shi dubu goma sha shida da ɗari biyar buhun shi shinkafa muna sayi dubu arba'in da takwas dubu arba'in da tara kamar na tuwo ma har dubu hamsin muke saye buhu ɗaya. to amma wata biyu ko uku baya nawa kuke sayan shi. muna sayan shinkafan tuwo dubu arba'in da biyu dubu arba'in da ɗaya. amma kun sai 32 lokacin da mun sayar 32 lokacin ina ji watan azumi yana 35 32 34 to amma yanzu gaskiya shinkafa inda mai kyau ne za a saya sai an saye shi 49 50000 na to na dafawa 47 48 me yake kawo wai canjin farashin shi gaskiya mu yan kasuwa tun da ba daji muke fita ba ba za mu san me ne yana kawo matsalan karawan kaya ba kudi wani shekara kamar lase kaya bai kara kudi ba wake an fadi sosai a wake wake 200 har ya zo ya kare gaskiya mai su sayan wake sun yi asara sosai manoma su ma ba su samu amfani a cikin noma ba shine shekara nan kuma kayan ya kara kuɗi sosai manoma su dan samun nasu a ciki kwastamomi idan sun zo sai suna zuwa saye kamar da suna zuwa saye amma muna samun challenges domin kwastoma sun zo za su gan mu ne muka kara kuɗi ba kwa iya zuwa kamar ku je daga hannun manoma ku saye shi ko zai muku sauki ai ba yanda kai dan kasuwa ka ce sai ka je ka nemi ma wanda ya yi noma to na ka a wurin shi ba kasuwan shi ba kenan ba za ka iya samu ba ba zai ishe ka ba dole sai ka je wuri dan kasuwa dan wanka da suna kawo daga daji ka saya to kuma ga na gidan kuma ya zo ya gagari mutane har ya fi na da na kuɗin ma wanda ake kawo daga waje to problem in rashin kawo daga wajen dole shinkafa ya kara kuɗi ko na wajen yanzu in dai wanda an samu an shiga da shi dubu ishirin da shida buhu ɗaya kuma buhu ɗin namu da talatin ne a ciki amma namun da muna saya dubu arba'in da takwas ko dubu hamsin mudu saba'in ne in ma ya cika zai kai saba'in da biyu ko da uku to kuma an ce manoma su koma gona wani bai da karfin da zai samu takin din nan ya yi noma ya wadata wanda zai ci ma in ya yakacin kokorin shi in ya samu rabin buhu ya sa ba zai ma ishe shi wanda zai ci ba to ya ake so a noma ya wadata an gwamnati ya ce a koma gona su yi taimako in ma an yi taimakon aka ba wayanda an ce ku kai ma a wayanda suna karkashin ku ba su kai ba abinda yana kashe mu Najeriya kenan kuma kai maka ga yanda daji mutum ba ya shiga ba mm-hmm. kwanciyar hankali ba zama lafiya lafiya mana kowa yana jin tsoron shigan da addu'a za mu yi Allah ya kawo mana saukin komai yanzu mun shiga ogot to kaga sabon shinkafa namu nan nan kamar Kaduna ina ne kaga sabon shinkafa zai fara shiga kaga sabon shinkafan da aka ce ya shigo yanzu Sokoto kebi amma ainihin namu na kaduna bai shigo ba in allah yarda zai rage amma gaskiya bana kam abinci ya sada To ya corona ya dan shafi harkan kasuwancin ku? Gaskiya ya shafa. Shin ko a nawa ne kananan 'yan kasuwa da kan bi manoma har zuwa gonakinsu su siyo buhun shinkafa mai bawo? Abdulaziz matashi ne da ke aiki wajen casar shinkafa. Ya kara mana bayani. Wasu sukan ce sukan samu ta dubu sha hudu sha uku amma da kamar wata takwas baya haka da suka wuce mm-hmm. akan samu ta ma dubu goma da dari biyar dubu goma jimbo eh, irin na masara din nan sha hudu amma yanzu ta takan kai har sha biyar ma saboda yanayin boyewan abubuwan da suka yi. Kenan da wannan bayani canza halayyar mu ta son kai ya zama wajibi. tsara gaskiya dole. Gwamnati kuma ta mai da hankali ga dawo da hukumar nan ta kayyade farashi ta yadda al'umman ƙasa za su amfana. Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Malumfashi, tabbas ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Murtala Faru na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shahararren dan wasan kasar ivory coast didier drogba ya tsaya takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar drogba mai shekaru 42 da haihuwa ya gabatar da takardun tsayawa takara da ya cike a hukumance tare da rakiyar ɗaruruwar magoya baya da suka yi jerin gwano inda ya kasance mutum na hudu da ke takarar shugabancin hukumar ta kwallon kafar ƙasar to sai dai babu tabbacin cewa tsohon gwarzon dan kwallon na afirka zai kasance a cikin 'yan takara na karshe na zaben da za a gudanar a ranar biyar ga watan satumba mai zuwa ko baya ga sharaɗin samun goyon bayan ƙungiyoyi uku daga cikin goma sha hudu da ke fafata gasar leguan da kuma ƙungiyoyi biyu da ke buga ƙananan gasanni wajibi ne kuma drogba ya sami amincewa da goyon bayan ɗaya daga cikin rukunan ƙungiyoyi na musamman kamar masu horar da 'yan wasa da likitoci da gungun 'yan wasa na dada na yanzu da kuma na alƙalan wasa waɗannan rukunan dai ba su kai ga fitowa fili suka bayyana ɗan takarar da za su goyi baya ba haka kuma wata hukumar zaɓe ce za ta soma tantance 'yan takarar kafin su iya tsayawa takara a zaben hukumar ana sa ran sakamakon tantance 'yan takarar na ƙarshe zai fito nan da kwanaki biyar in ji mai magana da yawun hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar drogba ya bugawa ƙasar wasa a gasanni uku na cin kofin duniya kano kuma sau biyu yana bugawa ƙasar wasa tana lashe gasar cin kofin nahiyar afirka tauraruwarsa ta haska sosai har ya yi suna a zaman a kungiyar chelsea ta ingila inda ya lashe gasannin premier da zakarun turai magoya bayan kungiyar kwallon kafar liverpool ta ingila a kasar sudan ta kudu sun rarraba kayan abinci da sinadaran tsabtace hannu da sabulai da kuma takunkumin rufe baki da hanci a yayin da suke bikin murnar nasarar lashe gasar premier ta bana da kungiyar ta yi kungiyar ta magoya bayan liverpool ta wallafa hotuna da dama a shafinta na twitter waɗanda kuma suka karaɗe shafukan sada zumunta na intanet da ke nuna yadda suka rarraba kayayyakin ga masu manyan shekaru a garin juba na ƙasar ta sudan ta kudu a zaman wani sashe na tallafawa a lokacin annobar coronavirus dukkanmu 'yan uwa ne tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wani daga cikin gaggan magoya bayan kungiyar ta liverpool da ya halarci rarraba tallafin john madding mabo ya wallafa a shafin na twitter liverpool ta lashe gasar premier ta bana karo na farko a cikin shekaru talatin lamarin da ya sa magoya bayan kungiyar a duk faɗin duniya suka shiga shagulgulan biki ta hanyoyi daban-daban yanzu haka kuma kungiyar ce ke rike da kofin zakarun turai wanda ta lashe a kakar wasanni da ta gabata murtala faruk sanyin na a washington dc muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Me yiwuwa ba za a taɓa samun maslaha wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ba a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Yayin wata tattaunawa da manema labarai a ranar Litinin, Dr. Tedros Adhanom, shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, ya ce yawancin allurar rigakafin yanzu suna cikin matakan gwaji na uku asibiti kuma dukkanmu muna fatan samun wasu ingantattun allurar rigakafin da za su iya taimakawa mutane daga kamuwa da cutar ko da yaya babu wata maslaha ta nan take a wannan lokacin kuma wata kilma ba za a taba samu ba alhanan ya yi kira ga dukkan kasashe da daidaikun mutane da su dauki duk matakan da suka dace na yaƙi da cutar Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya soki wata babbar ne ba da shawara kan cutar coronavirus a fadar White House bayan da ta faɗa a talabijin na ƙasa cewa cuta tana yaɗuwa ta wata irin fuska a yankunan karkara da sauran biranen ƙasar. Cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa, Trump ya ikirarin cewa a mafi akasarin ƙasar ana samun ci gaba a yaƙi da cutar saboda haka a buɗe makarantu. gwamnatocin kasashen tarayyar turai suna ta tashin ganin sun samar da tsare-tsaren za su dakile barkewar cutar ta coronavirus a karo na biyu wacce ake tunanin za ta sake barkewa nan gaba a cikin wannan shekarar ƙwararru sun ce abin da ake gani a yanzu burbushin barkewar cutar ne wacce aka gani a karon farko to masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hadiza kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da julie lezis gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam